فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين amma fa in ka kasance ya kai wannan manzo cikin shakka da rudewa game da hakikanin abin da muka saukar maka na alkur'ani to ka tambayi waɗanda suka yi imani cikin yahudawa da suke karanta attaura da nasaran da suke karanta injila za su baka labarin cewa abin da aka saukar maka gaskiya ne saboda abin da suka samu na siffofinsa a littattafansu lalle gaskiyar da babu shakku a cikinta ta zo maka daga ubangijinka don haka kada ka zama cikin masu shakka